ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين يومنا يمتن جمعة شاءكو قوة شاء ديا وتن ذو القعدة hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1447 wadda sai daidai da ɗaya ga watan biyar watan mayu kalandar albashi shekara da da shida. Allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka na Abdulrahman bin Auf da ke nan gwar karkasara jambulo bakin gada ƙaramar hukumar tarauni a jihar Kano Najeriya domin dora daga yadda muka tsaya a karatun littafin minhajul muslim wallafar babban malami abubakar jabir aljazairi allah ya ji ganshi. muna cikin babi na uku da yake magana kan al'akhlaq kuma muna fasli na goma a sha ɗaya da yake magana kan hulukut tawadu wa zammul kibir wato ɗabi'a ta ƙanƙan da kai da kuma bayanin falalarta da illar girman kai da jiji da kai da toroko da takama da alfahari karatun da ya gabata mun ji ma'anar kankan da kai mun ji ma'anar girman kai mun ji fa'idojinsu ko fa'idojin kankan da kai da kuma illar girman kai mun ji yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sharanta a yi da bayanan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan haka yau insha Allah za mu tashi gaba da malam iwa matashiya da wa min mazahir tawadu'i ma yali shafi na 150 a littafi irin na hannuna fakara ta uku daga sama da fatan Allah ya taimake mu ya sa mu dace malai ce wa min mazahir tawadu'i mayali ina daga alamu na tawadu'u kankan da kai waɗannan abubuwa masu zuwa aka ga kana yin su wanda aka ga duk ina yin su to akwai alama ta tawadu'u a tare da shi kun ga malam yace mazahir wanda dai nuna mana wato hukunci ne ana yin sa da zahirin abu abin da ya bayyana gare ka an fahimta da Allah subhanahu wataala حكمنا في الظواهر ووكل إليه السرائر Allah ya sa mai hukunci a cikin abin da ya bayyana ne ga mutane abin da yake na ɓoye a cikin zuciyar mutum wannan Allah shi ya bar wa kansu sanin da haka shi zai hukunci a zahiri abin nan a haƙiƙa na abin da mutum ya yi mu kuma za mu ba da shaida a zahirin abin da ya faru da aka bil munasaba akwai su mutane don wannan na daga bala'in da ya samu al'umma a yau mutum sai zo yana yin saban Allah in kai masa nasiha sai ta yi a taƙawa hahuna wai tsoron Allah zuciya ke gaskiya ne tsoron Allah zuciya ke amma ita taƙawa ta ƙi ta bunno a cikin zuciya kaɗai dole sai ta bayyana akan gaban mutum dole ne da haka idan akwai taƙawa a zuciyar mutum ba yadda za a yi ina saban Allah har ai masa da sai a ringa cewa ya taƙawa haku babu takawan ne asali mai takawa in yana saban Allah in aka yi masa nasiha to daina wa yake kuma baya tali in ma zai ta'lili sai ce wallahi ta shaidanci annabi Musa alaihi salam lokacin da istagafahu allazi min shi'atihi ala allazi min aduwwi fa wakazahu Musa qada alaihi me yace قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين shiga cikin gari sai tare da waɗansu mutane guda biyu suna tattaunawa suna cece kuce me ya faru ɗaya ya je bayan gari ya yi itace zai kai gari isiyar wani kuma ɗayan kuma ya tsare shi ya kwace itacen yace an yi sizin itacen an kwace bayan ya yadda an kwace bari koma ije iyo wani sai ce kuma sai ya dauka ya kai masa gida to nan yace kai kuma baka isa ba to suka tsaya suna tattaunawa suna musawar yawo sai ga annabi Musa ya zo da ya zo shi annabi Musa ɗayan wanda ake neman azalinta ɗan ƙabilar Banu Isra'il ne ɗan uwansa ne wancan kuma baƙin ne ɗan ƙabilar Fir'auna masu mulkin Misra da ya tsaya i saurari mai ike faruwa aka gaya masa ai kaji kaji kaji sai asubanci na gaskiya san kare gaskiya da wa wanda aka zalunta a haƙƙi ya ɗauke shi ya tsaya wani abu da ya kama wancan bakin da ya dunkule shi aka yi masa dundu a baya ko yi masa irin kulli din nan da ake sha a baya sai ya kashe shi da annabi musa ya ga wannan kuma yanzu kallo ya koma sama kenan shaho ya dau giwa sai ce inna haza min amali shaytan wannan aikin shaytan shine mahallu shahi da haka idan kan mutum ina sabo sai aka yi masa nasiha ba wai cewa yake ai ta kawa anan take ba a cewa yake wallahi shaytan ne ya ribace ni illar shaytan kenan sai maza ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala da haka annabi Musa ce inna hadha min amali shaytan lalle wannan na daga aikin shaytan innahu shi shaytan inda yake aduwwun maki ne ga dan adam mudillun ina kokarin batar da shi ta kowanne hali mubin kuma baya boye adawar sa da yake ga dan adam a fili yake bayyana da annabi Musa qala rabbighfirli faghfara lahu yace Allah gafarta mu sai Allah ya gafarta masa ina fatan mun gani to da haka a lokacin da mutum isa ban Allah sai aka yi masa nasiha to in zai mata alili sai ya ce wannan shaidan ne ya ribace shi kuma ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ya bari amma ba wai ai tsoron Allah zuciya yake ba ko kuma ya ce ai shi musulunci Allah ya san musulmin kwarai gaskiya ne amma Allah ya bayyanar da musulman kwarai saboda sauran musulmai da sauran mutane su yi shaida akan wannan musuluncin nasu Allah ya ganar da mu da haka malin shi min mazahir abu ne da a zahiri kake ganinsa amma menene a hakikanin abin da yake zuciyar mutum to wannan kuma sai Allah ranar tashin alkiyama zai hada da iliminsa da abin da yake shi ne hakika sai ya hukunci to dai na daga alamun tawazu'u da in ka gani daga mutum dole ka ce ina da tawazu'u ma yali waɗannan abubuwa masu zuwa al'awwal na farko in taqaddama ar-rajulu ar-rajulu ala amsalihi fa huwa mutakabbir ai eh, mutane suna tafiya dukkanin su at the same age shekarun su daya ko matsayin su daya amma yana so su ya wuce gaba wannan yana da girman kai dan za ta shi yake rakawa shine sadin alama ce ta girman kai wa in ta'akhkhara anhum amma in ya koma baya ba damuwarsa ba ta ce ne dan rakiya fa huwa mutawadi' to wannan ina da tawadu an gane da me suka fi shi me suka dara shi da me suka fifike shi abin da suka fi shi amma kuma ya zauna a baya wanda yake gaba za a dauka ai shi ne sa shi ake rakawa wane ne anduko to shi bai damu ya shiga cikin koɗin ba iraka din ba damuwarsa ba ina ma ya samu wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi waɗansu ɗabi'u daga ciki sai ce a koɗansu mutane su ba damuwarsu ba ne in suna cikin na gaba suna cikin na gaba in suna cikin na baya suna cikin na baya su ba damuwarsu ba ce wanda ne su. su dai kawai yanayin da suka samu kansu a kanin suke biyarin aka suke gudanar da rayuwarsu ma'ana ba sa ɗage a cikin rayuwa ga inda Allah ya ajiye su ba sa ƙoƙarin sai sun wuce wurin da gangan ko kuma da wani abu da ya kama da A asani alama ta biyu in kama min majalisihi li ilmin wa idan ka ga mutum ina zaune a wuri sai ga wani ma'abocin ilimi da falala ya shigo sai ita shi saboda wancan din izauna wa ajlasahu fihi izaunar da wancan din a wurin zaman da yake zaune wa in qama sawalahu na'la idan wannan mutum mai kima ma'abocin ilimi da daraja i gama abin da zai sai tashi zai tafi sai ya dauki takalman sai ya ajiye masa don isa wa kharaja khalfahu ila babil manzil kuma ifta tare da shi zuwa kofar gida li yushayyi'ahu saboda ya raka shi fa huwa mutawadi' wannan shi ma yana da tawadu an gane ku ku fahimci wannan magana din kada wani ya ce to ai an hana a tashi wani wani ya zauna a wuri a'a kai ma sha kai an hana a tashi wani wani ya zauna amma ba an ce an hana shi ya tashi wani ya zauna an fahimta to sai mu ringa fahimtar nasu kenan kuma kai ba kai karamci ba idan mutum ya ga girman ka sai ita ce ba ka wuri ce ka zauna kuma ka ce kai ba za ka zauna ba saboda mai zai ce ai annabi ya ce kar a tashi wani a waje zauna a ai cewa kai kar ka tashi wani ko kar wani ya tashi wani don ya zaunar da wani amma shi wanda ya tashi din a karan kansa to wannan abin da ya abu ne mai kyau bal alama ce ma ta cewa mutum ne mai kankan da kai mutum ne mai tawazu mutum ne mai sanin ya kamata an gane ga yin da ya je takalminsa da ya gama zai tafi sai ya ɗauki takalman sai ya fita ya ajiye masa saboda yasa an fahimta sannan ya raka shi zuwa ƙofar gida to wannan alama ce ta kankan da kai a salisa alama ta uku in kama lirrajul al'adi wa qabalahu bi bishrin wa talaqa idan wani mutum ya kawo masa ziyara shi babban mutum ne amma sai wani mutum wanda ba kowa ba sai zo wajensa sai ya tashi zuwa gare shi ya taro shi da sakin fuska da murmushi wa talaffafa ma'ahu fi su'al ita ya gare shi wajen tattaunawa wa ajaba da'watahu ya amsa gayyatarsa a fi ya yi kokarin biya masa bukata da ya nema wala na nafsuhu khairan minhu ya ganin shiɗin a matsayin sa na wane ya fi wancan da ya zo jansu wanda ba kowa ba fa huwa a shi ma wanda yana da tawazo. an fahimta jama'a mutanen kirki suna murna da biyawa wanda ke da bukata bukatarsa fiye da inda shi wanda aka biya bukatar yake farin ciki yake murna ga wajen su mutane Allah Allah suke ma ka zo wajensu ka nema sai yawa wani ya faɗo hannuna sai a maka wulaƙanci sai a yi kaza a yi kaza a yi kaza to wannan kuma ba daidai ba ne wanda yake wannan alama ce ta cewa shi mutum ne layim kaskantaccen mutum ne kaskantaccen mutum shi ne yake kaskantar da mutane kaskantaccen mutum shi ne mutumin da yake cewa zai yi ramuwa an yi masa bari ya rama to kaskanci ke saiwa an fahimta arabi'a alama ta hudu in zara gairahu min marhu huwa fil fadli mutumin da ke da kima da daraja sai ziyarci wanda yake kasa da shi a falala aw mislahu ko mutum kwacin sa wa hamala ma'ahu mata'ahu da yazo zai dauki kaya ta yayi suka dauka tare aw masha ma'ahu fi hajati ko ya kokarin biya masa bukatarsa su biya ainihin tare da shi fa huwa mutawadi' wannan alama ce ta yana da tawadu an gane ku ka ji wajensa sai ka ga ya dauko wancan ya dauko wancan sai ka taya shi ta su kai ka fi shi ko kuma matsayin ku ɗaya Dan wanda yake ƙasa da kai in ya taya ka aiki ai ba tawazo bane shi ko tawazo ne ba tawazo bane ne ashe wanda yake daidai da kai ko wanda ya tsara ka daraja shine in ya taya ka wani abu da kai kake yi to shine za a ce yayi tawabu an gane al-khamisa mabhari na biyar in jalasa ila al-fuqara wal masakin wal marda wanda aka ga ina zama tare da talakawa da miskinai da marasa lafiya wa ashabil ahad da waɗanda suke masu larurori na musamman wa ajaba da'watahum suka gayyace shi ya ansa kiransu wa akala ma'ahum ya ci abinci tare da su wa ma shahum ita fiya tare da su a yanayin da suke tafiya fi tsariƙe a hanyar su ta tafiya fa huwa mutawadu shi ma mai tawadu da aka karka zo kuna tafiya da mutane abin hawanka mai nagarta nasu abin nan kace ce tafiyar ya da kanan wani kowa ta sa tafishe shi baka da imani kuma girman kai ne da kai kana so ka nuna mutane kai isasshe ne to kai kuma ke yabin da zai faru a gaba da Allah subhanahu wata'ala ya yi alkawari duk wanda yi alfahari shi kuma sai ya kaskanta shi duk wanda ya yi girman kai sai ya wulakanta shi da za ka muke yayi girman kai muke yayi shi girma na saba kaga masu sarauta yanzu masu sarauta suna da daraja da kima da suke daita da me yasa masu daita ba wani abu ne girman kai waɗannan talakawan da Allah ya hore musu su suke ƙaunar suke girmama su an zo a kansu ana dukansu to Allah mun tuba ko babanka kaje za ka gani a kansa ake dukanka ba sai ka hakura ba ballanta na uban wani A sarki ubanka ne ba zaginka ba ne ba an gane eh, to uban kasa ne a matsayinsa na jagora amma a kan me dan an je a ganshi za da ke mutane don mutum nawa aka bari ba a je dan a gansu ba aka wuce su ana ba a ma nuna an gansu ba kuma an gansu kai kuma aka zo aka tsaya a rana aka tsaya a zafi aka tsaya a ruwa don a ganka kuma a zo ana duka mutane to idan Allah ya kai mu lokaci na gaba suka ki zo su ganka menene zai faru za ka je gidansu ka fito da su sai a rage girman kai a rage alfahari a rage takama a rage jiji da kai alkawari ne na Allah duk wanda yi su shi kuma sai ya wulakanta shi duk wanda yi wannan sai ya kaskanta shi kuma karka ce ta aika suna ta yi suna mutuwa da wannan abin a'a abin da akwai abin da yake koye kai baka sani ba alƙawarin Allah gaskiya ne ko ya bayyana gare ka ko bai bayyana gare ka ba wallahi tallahi ya cika shi saboda bari ka je to bari ga ya maka ma wani abu kai za ka gane haka Ka ga duk wanda yake da sifar girman kai to ɗaya daga abin da yake so shine duk abin da yake zai nuna girma gare shi ya samu 100% 100 cikin ɗari. haka ne ko ba haka bai to suna samu to kaga wannan yana maka Allah ya kaskanta su saboda na sha gaya muku wannan maganar da za a zo a ce ga wani wuri mutane miliyan guda sun taru sai ga irin mutanen nan da in sun zo suna so a tashi a girmama su sai aka samu mutum dubu ɗari tara da ɗari tara da tafain da tara suka miƙe suka girmama su waye bai miƙe ba daya ya kai 1% bai kai ba to wallahi sallah waɗancan duk abin da suka sun yi aikin banza duk abin da suka sun yi aikin banza ji yake an wulakanta shi saboda me mutum miliyan daya ba mutum daya sun tsaye sun girma masu ɗaya bai tashi ya sama abin da yake so to ya gaskanta ko bai gaskanta ba wancan abin da aka yi masa duk ya tafi a banza da shi da waɗanda suka yi da abin da aka yi duk an yi aikin banza ya samu wanda yake so da Allah ya cika alkawarin sa ko bai cika ba alkawari ne na Allah jama'a Allah baya saba alkawari to kaga mu irin mu dama mutum da ya zo da irin wannan sifar kawai wallahi wallahi mun sake shi babu ba dalili ba dalili da zai sa ni ka zo je wani sashin na mike baka na me don me ah, a zo sai kuma ri an tashi alaikun sa eh. uh-huh. kaji ko? kaji ko? eh wai mike ni saboda an ji ike yi yanzu ba a girmama shi ba saboda haka jama'a mai kiyaye wannan ɗabi'a Allah ya a sadisa mafahari na shida 'Yan akala aw ba fi gairi isra mutumin da yana da wadata yana da dama amma sai yazo ina ci yana sha ba tare da almubazzaranci ba ba tare da barna ba izuba abin da zai ci ci isu da kwano isa da flex isa da nudai isa da sokali ice icinye ko oh? ya ce tun baka koshi baka gara mana waya ce da kai don kaga ana sada hannu koshi ne bai ba wannan sada hannun shi ne cikamakin koshin ba wai koshi ne bai ba ana gama sada hannun za a ji an an koshi da matsalar kenan shi sa ba koshi ai ka ci abinci ka bar fano gaje gaja. ta ya za ka ƙoshi ta ya za ka ƙoshi annabi ya ce in ɗayan ku ya ci abinci ya gama ya da hannunsa ya da kwanansa idan da ya sada ba shi da kansa ya bayar a sada gargace tuwa zan ba baka da mata baka da yaya to sai dai kuma idan irin su wancanin ka ko ba sarki sai Allah amma idan you are in a good term with your parents wallahi sai ka shiga gida ka ce babu dan Allah su dai na saboda bin umarnin annabi kuma wallahi sai da ba dan kai ne kake mun ta ita ba ta mun ka ko yanzu da wahala wani garjeje baba sa tace su dai min hannu ya sai yana su dewa da wahala amma kai in ka zo ka ce babu umarnin annabi kana mika za ta tafi kuma tana jin dadi uwa uwa ce jama'a da aka yayi asara ya tabe wanda bai bi uwarsa wanda bai bi mahaifinsa ba yayi asara duk wahalar da su a duniya ka san mutumin da yake son kafi shi in ba mahaifinka ba in ba mahaifa ba wa yake son kafi shi to sai malaminka shi ma malami na kirki ba so yake a ce wai ɗalibansa ba wanda ya kai shi ba a fatansa shine duk ɗalibansa su bi shi to malamin kirki kenan amma dan bid'a sai kuna can kuna bacci zai tashi dan sai ba shi karatu wayan ya mutu ga dan ya gaje shi da aka ya bautar da almajirai shi uba shi ma da yazo ya bautar da Allah ka ganar da Wala bi safi ghairi makhyala haka nan idan kaga mutum yana sa tufafi mawadaci ne amma baya sa ina sa tufafi ba na alfahari ba baya sa da za a ce wannan ai sai suwa na dawa ne fa huwa mutawadi' wannan shi ma mai tawadu ne wannan ina daga dalilin da suka sa nake kaunar Aminu Dogo Allah ya ji kansu Alhaji Aminu Santa in ka ganshi ba za ka ce irin rigar da take jikinsa to kuma irin matsayinsa ba ke wa akwai wani yana nan bai mutu ba amma in ya mutu in ya riga ni mutuwa shi ma zan faɗe shi shi ma ina nan na sha zuwa wajensa babban mutum amma sai kaga an kawo masa yadi shadda irin wannan da muke siya din naira yadi dubu biyar yadi biyar tun wancan lokacin yadi shadda yana dubu to har yanzu irin wannan da za a kawo na ce dubu talatin dubu arba'in dubu hamsin yadi goma irin sai yake siya ita kuma na gaya muku wallahi tallahi teriloniya ne ba wai zancen biloniya ake <laughs> tun shekara malala wuce miloniya amma har yanzu ba ruwansa in ka gan shi labarin gaya ka ke in ya mutu shi ma zan faɗi irin waɗannan ɗabi'u da halayena Allah ya sa mu cika da imani to waɗannan alamu ne da in ka gansu a tare da mutum za ka gane ina da tawafu in ka ga kishiyarsu to mai girman kai an fahimta wa hadhihi amthilatun aliyatun litawadu mala yace ga wasu misalai na koli da suke nuna maka kankan da kai da tawadu ga Allah awwalan matakin farko ruwiya anna umar ibn abdul aziz atahu laylatan dayfun an cewa umar dan abdul aziz khamisul khulafa Allah ya kara masa yadda a wani dare wani bako ya kawo masa ziyara wa kana yaktubu ina rubutu fakada siraju ya sai fitila ta kusan mutuwa sai take haka tana nema ta mutu faqala dhaifu sai bakon yace aqumu ila almisbah fa aslahu in je in gyara fitilar faƙala laisa min karamin rajuli an yi sakhdima zaifa ita ba a cikin karancin mutum ya sa bakon yi masa hidima amirul mummini, sarkin mummini a wannan lokacin ya zo daga shi sai shi ba protocol ba bodyguard fitila ta ta fulful za ta mutu ka san irin fitilar da ko a ci balbal sai akar matsayi zan kai daidai in gyara fitilar sai ce a ba ya cikin karancin mutum ma'ana ba karimi ba ne wanda zai yi bako kuma ya sa bakon ya ne masa hidima babu karamci an gane ku faƙalar zai sai bakon ya ce Izan unabbihul gulam to je in taso yaron wanda zai kula da mai kula da abin nan mai kula da wannan bangare izo ya gyara fa qala umar sai umar abdul aziz yace innaha awwalu nawmatin namaha fala tunabbihu yace ai yanzu ne ya kwanta yanzu bace ya dauke shi karka tai karka katse masa bacci ka taso shi kyale shi ya kwance sa wa zahaba ila al-battati wa mala'a al-misbah zaita sai zai dauki fitilar ya je cikin jarka ko fitilar da mai ya zo ya ajiye aka ci gaba da mu'amala walan ma qala lahu dhayf da bakon yace da shi qumta anta bi nafsika ya amirul mu'minin da kanka sarki amirul mu'minin da kanka zaka tashi zaka yi wannan hidima Aya akwai irin wannan abu ko wanda kai da kanka bai to kaga an sa maka girman kai yanzu in ba kai wasa ba sai ka samu mai sai ka samu matsala a ajabahu qa'ila to bari ku ja bin da dattijan ya faɗa sai an samu sai yana mai cewa zahabtu wa ana umar na ɗauki fitilar na je na zubo mai suna na umar wara raja'tu wa ana umar na dawo na ajiye fitilar har yanzu ina nan a umar dina ma na ƙasa minni shai ba wani abu da ya ta a tare da ko ya ragu <laughs> da ya je ya dawo sai mai ya ragu a tare da shi ko a sunansa da sunansa umar yanzu ya zama umar <laughs> ko kuwa da sunansa umar abin nan kenan cikakken suna yanzu ya zama umair dan ƙaramin umar me ya ragu a cikin hankali daraja ya kara da kima a yadda mutane masu hankali sana yana gaya maka da Allah ya baka sarauta da shugabanci akan mutane ba wai cewa ya baka danke musu kafafa ba Umar faɗin da lauke gani Umar ɗan Abdulaziz Allah ya ƙara masa yadda akwai lokacin da daular musulunci gaba ɗaya a ƙarƙashin sa kuma ba wai ƙasar Saudiya ba a tun daga ainihin madina ko kuma inda suka zauna daga bagadada har ka je bukhara a ƙasar rasha yanzu a ƙarƙashinsa ta yi in ka to tun daga can sai ka tsallako nan kogi misra ƙasar egypt da ƙasar habasha ethiopia yanzu da eritrea duk ba ƙarƙashinsa in ka yi ƙasashen yamma sai ka je andalus spain a halin yanzu duk a ƙarƙashin mulkin su suke ƙasa nawa ce za waɗannan guda sai ka ce asiya gaba ɗayanta ka ce ainihin europe gaba ɗayanta sannan da kuma nan ɓangaren an kwashi wani abu daga ciki duk a ƙarƙashinsa suke da musulmai da arna amma shi ne yake wannan abin yanzu kai ɗan yankin da aka baka ka san wai suka ce ɗan jaki bai cika ɗan jaki ba sai ya harbi ubansa don an baka mai unguwar karka tsara haka kunun sai ka zo ka nemi mutane girman su ranka dare mai unguwa ko ai ko za ka wasa da uban wani ai gara kai da naka don ya tashi zai kada kai aje ka a hankali ai kun fahimta jama'a duk mulkin da Allah iba wani a yau ya ba shi irin wannan mulkin amma ku gairin yadda suke yi sun yi kima sun yi daraja ko ba bayan su shugabanni nawa aka yi suna da yawa wa ake wa to su din an manta da su sai ita na tafi ne suna na umar na dawo suna na umar ba abin da ya tauye a tare da an gane ku wa khairun nasi man kana inda Allah mutawadi'a ita mafi alkhairun mutane shine wanda yake Allah ya karbe shi a wajensa mai tawadu an gane ku wannan maganar eh, eh, Imam al-Ghazali a cikin Ihya Ulumuddin juzi na uku shafi 355 ya kawo ta haka na cikin Mawsuatul Akhlaq al-Islamiyya juzi na biyu shafi na 477 ya kawo a sani misali na biyu ruwiya an ruwaito anna aba hurairah radiyallahu anhu aqbala min as-suqi cewa aba hurairah Allah ya kara masa yadda ya dawo daga kasuwa ya'milu huzmata hatabin ina dauke da ainihin itace wa huwa yawma idin khalifatun bil madinati li marwan a lokacin shine gwamnan madina ga sarki marwan ina gwamna gwamna ya je kasuwa ya siyo itace ya dako a kai madina ko yanzu ta fi kano ko ba ta fi kano ba ba haɗi to ka duba madina yanzu yadda ta fi kano to a wancan zamanin ma inda madina ta fi kano kamar haka shi ne gwamna amma ya je kasuwa ya yi itace isiyo itace ba ɗauko masa aka yi shi ya ɗauko da kansa to bari ku ji wai ya ƙun ina cewa ausi ulil amir liyamurra ku buɗa sarki ya wuce ina ‘yan yan kowa wayo wayo ana doke mutane ana kore su suna ina dama kun gane matsalar ne su adalci suka yi sai suka zauna lafiya suka yi adalci suka yi ihsani na yanzu kuma suna zalunci kuma suna munana mutane ai kai adalci kai ihsani sai ka zauna lafiya ka kwanta ka yi bacci da yau ba damuwar ka bane don kana gwamna a cikin gida ka kwanta ko akan titi Wala ba ka da damuwa kana da escort ko ba ka da escort ka da kowace damuwa amma lokacin da ka yi zalunci ko ba muna munana mutane ba ƙarya kake yi yau ballantana ko da ya taɓa yin zalunci kuma bai munana ba ai shi kansa zalunci ya yi munana wa to amma shi da kansa ya suke cewa kuma tsara sarki zai wuce kuma tsara sarki zai wuce wai ba ma san shi ba ne Wahuwa ya hamilu huzmatal hadab ina ɗauke da wannan ɗaurin itace da ya ɗauki isiyo ya dauko da kansa ya taho yayin yanzu ne za a rinka ta haba honorable kansula kamar kai to ma zai je kasuwan ne su to in gas ne ma zai je da kansa ya duro ita wai sai gas to an ji an ita ta koma gas zai je da kansa ya duro a salis misali na uku ruwiya رؤيا عمر عمر بن الخطاب مرة حاملا لحما بيده اليسرى وان لوكتي ساكا عمر بن الخطاب انا ركدا ناما اهننسا نحقو وفي يده اليمنى الدرة كما اهننسا نداما اكوي بولالسا وهو امير المسلمين وخليفتهم يومئذ الوكتي شيني سرك المؤمنين شيني حليف المسلمين الوقت يا جاسو يا ناما اهنن يرقو شاكا ينزل ناما جدا وقمنا يرقو اهنن <laughs> ita wai shi da yake da rikakin shanu da na raƙuma da na awaki da na jimina daidai a kama a yanka shi ma yi akwai su amma abin da suka yadda wannan kayan ba na gwamna ba ne ba na sarki ba ne ba na halifa ba ne ba na shugaba ba ne na al'umma in kashi wallahi sai sun yi bayani wallahi sallahi sun yi bayani za su yi bayani ba suna ce suna koshi su ci mai kyau talaka suna kwana da yunwa ba suna cin garo-garo, cikar ka mutu wallahi ran kiyama sai sun amsa bayani za su mayarwa da Allah bayani da aka su shirya na mutum ya gama kuma yanzu yana ta istighfari istighfari da Allah zai gafe maka haƙƙin da yake tsakaninka da shi amma namu bayi kai jama'a wani fa saboda tsabar bala'i fa cewa wani shugaban kasa da aka yi a kasar nan ba zan faɗe shi ba cewa billahi lazi la ilaha illa huwa da ya shiga shi aljanna shi wancan shugaban kasar yace gare shi a fito da shi daga aljanna hada su shiga wuta in dai wannan shugaban kasar zai shiga aljanna to ya haƙura shi a fito da shi daga aljannar su haɗu da shugaban kasa a saka sa wuta wannan zai ya faƙe shi a ah. ita eh, eh. eh. waɗannan maganganu abokan zamanmu musulmai ne kuma ko masu da'awar musulunci suna cewa su da mahaifansu su shiga wuta ko in dai mahaifansu ba za su shiga wuta ba sun yadda a saka su wuta tare ko in malaminsu ba zai shiga aljanna ba su sun yadda su sun haƙura da shiga aljanna a saka su wuta tare ita sun saba yin irin wannan eh sun saba mana amma abinda suka kasa sani shine bai wa Allah galati kuma abinda bun sani ba lahira nafsi nafsi ce ina gaya maka aka je lahira wallahi tallahi duk wanda ya shiga aljanna ba kai babban zani an gani ba wai shi din ya banza ba ma'ana shigarsa banza ce ba ta amfani ga bakai kuma za ka yadda kowa in shiga wuta kai kadai ka shiga aljanna babanka yana ciki babarka na ciki wanka na ciki matarka na ciki ƴaƴanka na ciki jikoki na ciki jika mai ta kaka ina ciki kaka na ciki kowa ka yadda a tattara su gaba ɗaya a kai su wuta har wannan da kake cewa in ba zai shiga baɗin kai ba ka so to mutane bu san suna auna lahira ne da duniya nan duniya ne kake ga eh, da babanka ya sha wahala gara kai ka sha ko za ka yi tare wa babanka wahala ko matarka ko ka, ko ka. to wannan duniya ce kana mutuwa wannan abin za ka je ya fita da amin an fomatin nasa gaba ɗaya daga kwalwarka kana zuwa za ka mutu za ka gane annabi ya faku ba ka da wata alfarma kana ji da ka zo za ka mutu za ka gane yanzu za ka yi karatun cewa wani ba shi da alfarma a wajenka ba wani mai alfarma yanzu nan duniya ne kake ganin alfarma ana musamman dan najeriya a <laughs> cewa dan najeriya dole sai da alfarma ba fada to ya da aka kasa kowa ya zama mahaukaci kowa ya zama rude kowa alfarma yake nema sai ya zama kaza sai ya zama kaza sai ya zama kaza ba haka ake bai za a rayuwa Allah ka samu cika da imani الرابع مثال نهدو روي الرويت أن علي رضي الله اشترى عنه اشترى لحما فجعله في ملحفته فقيل له الرويت شوى علي دان أبي طالب يا سي ناما سيسا أتكما يا فنسا إذن كمروان نحمرا دسكي ساوا سيأكا سيدشي يهمل عليك يا امير المؤمن يا امير المؤمن براك ما جدامنا فقال لا اتي آه، ابو العيال احق ان يحمل وان ده يجي متاني شي شي زيت شي بوتن جتا ده كاي مزا ابن ابو العيال وبين عيالي تو كاي فسره كده اه بس باك فسره تك ان فسره شي تا علمي تا مالمي اند كزونا ابو العيال احق ان يحمل Shi ne wanda ya ajiye mutane shi yake kawo musu abin da za su kada ya bari wani ya ɗauko in ya yi algusa hanya ba ita ko da ɗansa ne da yanzu da Allah <laughs> ɗaya babansa ya ɗauki kaya yawwa yi nan da ka ji ce ya amira al-mu'mini ne umar alaik ai da ɗa ne zai ce ya abaci ko to da aka ɗa ya karɓi kayan ubansa an gane wannan hadisin imam ahmad ya kawo a cikin azuhud shafi na 110 hadisi mai lamba 709 haka nan ya kawo shi a cikin fadailus sahaba juzi na farko shafi na 556 hadisi mai lamba 916 haka nan imam al-bukhari a cikin al-adab juzi na 1 shafi na 194 hadisi mai lamba 551 ya kawo shi alhamis misali na biyar kala anas ibn malik radiyallahu anhu anas malik Allah ya kara masa yadda yake in kanat amatu min ima'il madina la ta'khudhu bi yadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fatantadiqu bihi haythu sha'at ikan faru ga wata yarinya al'amatu anan ba ku yanga ake nufi ba an gane ku irin fasara suwan cananka ba ilimi ai mutum wai don ubansa yana da ilimi sai zai yana kafafa ushi mai yana da ilimi kuma mutane da yake tare ne sai su yadda mutum nawa ne ubansa yana da ilimi shi ba shida su suka fi yawa to kawai shi ke nan dan baban mutum yana da karatu shi ke nan sai mutane kuma duk abin da ya zai faɗa wai shi ma ya zama malami shi ke nan sai duk abin da ya faɗa sai su yadda nan in kanatil amatu al'amatu yanga kenan to a fassarar ilimi kamar inda zo a wata riwaya ba al'amatu ana nufin kuyanga ba a yarinya karama an gane min ima'il madina daga yara ƙanana na madina la ta'khudhu bi yadi rasuli sallallahu alaihi wasallam takan kama hannun manzo Allah su sallam fatan taliqu bihi haisu sha'at sai ta je inda ta garama da shi misali annabi misali ne zan baku a ce misali annabi dan karkasara ne mutanen karkasara ina ta son ku da yawa ko ko ne da Allah ya ce annabi dan karkasara ne yaya ta yi riba ko bata yi ba sai to muƙaddara sai annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya fito zai zai zai tafi zai zai tafi zai shiga cikin sallari ina zuwa nan bakin masallacin Abdurrahman bin Auf sai ga wata yarinya ya karama wadda ta fito daga gida ba amma san ta fito ba irin wadda in ta fita sai an tafi an nemo ta an gane ta yi kawai sai ta gama zala sai ta rike hannunsa sai ya tsaya sai ta mayar da shi sai su nausa su koma gabas inda ya fito ko su nausa kudu ko su nausa arewa sai ya bita shi ya bar bukata inda za shi ya fasa sai su tafi su ta yawo har sai ta gaji ta fara kuka eh, iman da idan ka gane abin ne yanzu idan ku yanga ce babba za ta yi kuka to da aka tambadaddu da yake lalatatu ne duk sanda aka yi ruwan maganar sai su mummunan zato ga annabi to da aka sai wai za su kora wannan abin wai ya zai a ce manzo Allah wanda in aka zo mata suka zo za su yi masa mubaya'a yana sha shi ba musafa da mata sai kuma a ce ga wata kuyanga ta kama hannun sun tafi ba ba fassarar ilimi ba ba a gaban malam ka koyi wannan fassarar ba ko kuma akwai tambada a cikin zuciya saboda ai wata ruwayar ta zo yarinya ce karama za ta fike hannunsa sa tafi ba wai wanda za a ce wai in ta taba shi zai ji dadi ba ko haramun ne ya taba ta to kuma ba da duk a yanke magana turjiman ta sha'u min hunna wa tu'wi ilayka akan wata sauka wallahi sokar da wannan ayat Allah ita da manzo Allah ina da damar itattaro wadda ya ga dama daga cikin mata duk wadda ta zo ta ce ta ba shi kyautar kanta an ba shi dama ikarba ina kuma da dama jinkirtar da wadda ya ga dama ce ta yi haƙuri wa haka ba wannan dama to muƙaddara wannan da ta zo ta rike hannun nasa babbar ce ma muƙaddara ai da ita yadda ya rike hannun yadda ta rike hannunsa kenan yadda zai aure take da wanda dalili za ka yi masa mummunan zargi ko me za ka kore yanzu kaddara a ce babansa ne zai wannan mummunan zargin gari to me yasa sai annabi sai an magana haba an shugaba sallallahu alaihi wasallam munafikan banza munafikan wasu wai shugaba wai ya fi karfi wai ba zai haka ba to an ce da ke kan baɗaɗɗe ne annabi ne alfasha ne annabi fitsararre ne ba ka da labari annabi dawud alaihi salam mata ɗari ya aura ba ka da labari ɗansa dawud matansa ɗari shida ina da kuyan ga dubu annabi dududu matan da ya aura sha ɗaya ne tara suka zo na tare biyu daban-daban ko ɗaya ta zauna ita kadai ɗaya ta zo ba ta zauna ba aka sarrame ta ta rasu ne suka zauna suka yi kishi sai ku yangi kwaya hudu a cikin su ma wanda ya tabbata yana kwanciya da ita ma da yace alkibtiyya ragowar hidima kawai suke yi yanzu wannan fitsararre ne waɗannan ƴan uwansa annaba da suka yi wannan auren suka auri mata da yawa ya ɗau ɗaya bisa ɗarin eh, goma abin da suka yi kawai amma da magana ta zo shi kenan saboda tambada da lalacewa sai a yi mummunan zato ku kiyaye wannan abin ba shi da kyau kawai mummunan fassara, goki to yarinya ce karama jama'a wadda kai ma an ka fito daga gidanka yar makoci ta yarka za ta kama hannunka ba abin da ba wani zunubi kai akan ka ko akan to sai ta tafi da manzo Allah ta gaji ta fara kuka don ba ya sa ba kuma shine zai dauko ta ya dawo da ita inda ta tsoke shi kaga yanzu ta zama liability Allah ya gadar da mu to me ake so a nuna mana anan in ba tawalo yar na manzo Allah ba yanzu yarka ce danka ne wanda kai ka haife shi a idan a cikin ka ka zo kana so zaka tafi wani zai hana ka sai ka ce kai ni da inda yi tafiyar ka kuma kai ka haife shi amma manzo Allah alaihi sallam sai wani ya haifi da sai kuma yazo ya kama shi sarrafa shi da ya ga dama kuma ga ubansa sai ya kasa masa ba shi da wannan privilege din a wajen ubansu wanda yin kaga dama za ka yi cewa right haƙƙi ne wannan hadisi yana cikin sayar bukhari hadisi mai lamba 60 yana cikin kitabul adam as sadis misali na shida Kala abu salama to jama'a ko ya gyara zama E, ga babban magana ce abu salama ya ce qultu li abi sa'idin al-khudri nace da abi sa'id al-khudri ma tara fi ma ahdatha malbasi wal-mashrabi Walmarkabi, wal-mat'am me kake cikin abin da mutane suka kirkira a wannan zamani da irin tufafin da suke sawa da abin shan da suke sha da abin hawan da suke hawa da irin abincin da suke ci ma'ana na alfahari faƙala ya bi na sai sai ya kai ɗanɗan wana kul lillah <laughs> eh kun zanna da kin sun shi wani bahaushe ne ya je maka ka san balarabe da karanci sai ga yake su gidansu su ci abinci da aka je sai kawo abinci nau'i nau'i suka zauna sai sai kun! kun kan zan can banza ka kira mu ka zo mu ci abinci mu kana hana mu ci da hausa aka ce kun ba karka yabo kenan balare da kuma yace kun me kenan ki to sai abu sa'idin al-khudri yace ya kai dan yar uwa dan uwana kun lillahi ka sha ka ci dan Allah washrab lillah ka sha dan Allah walbas lillah ka sa tufafi dan Allah wa kullu shay'in dakhalahu min zalika zahwun aw mubahatun aw riya'un aw sum'atun wa huwa ma'siyatun wa sarf duk abinda zahu wuce gona da iri aw mubaha ko alfahari aw riya ko nuna uriya, aw sum'a ko jiyarwa suka shiga cikin wannan abin da ka ko abin da ko abin da ko abin da ka hau wani abu na alfahari ya shiga fa huwa wannan abin da ya shigan ya zamanto ma'asiya sabon Allah ne wasar kuma almubazzaranci Kage yanzu muna da rigar neman kudi muna da motar neman muna da abincin neman muna da abin shan neman eh wai mutum ne zo wajenka wai za ku yi tsayayya zai yi a wajenka wai da ka tashi maimakon ka siyo masa sobo dan naira ɗari biyu sai ka je ka sayo masa fiber line naira 2,500 a yana 2,500 za ta fito maimakon ga ɗan garo-garo nan ka je ka mika yan 500-300 a bashi ya zo ya ci sai ka ɗaya ka sayo masa abincin naira 10,000 flat a yana 12,500 za ta mutu <laughs> ai kun gane magana to irin waɗannan abubuwan shine yake cewa kai dan Allah jama'a duk abincin da mutum ya ci bai ci dan Allah ba da wahala ya aikin Allah da shi kuma shi Allah sun malatus alun na yau izin anin na wa alici bai ci kamin alkhidmati ma ka na rasulullah sallallahu kuma ka yi abubuwa a gidanka na hidima da iyalanka suke yi irin abin da manza Allah su salim yake yi na hidima a cikin gidanka. kana ya alifin nadih manzo su sallam yakan dauki harawa da ciyawa da abincin rago ko dabbobi ije kai musu shi da kansa ya hada musu ya kai musu sallallahu alaihi wasallam ga mata a gidan ga barori a gidan ga masu shige da fice suna son su ga wani abu wanda za su yi na hidima ga manzo Allah amma shi da kansa ya hada abincin dabbobi ya kai musu wa ya'kilu al-ba'ir ikan zo da raƙumi ije i daure shi ko isa masa da baibayi ko isa masa akala wa ya al-bayt ina tikin a cikin gida ina yin shara ya tsunto wancan ya tsinto wancan ya tsinto wancan ya harada shirgin tara ya fita da su ya na gani sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan ko kun ji manzo Allah ko da kuma kun ce ko ahlus sunna ne dole ku ji abin gingirin gin jama'a wani lokaci 2017 taken tafsiri na na wannan shekarar shine a sunnatu manhajun la shi'a ita sunna da yake gani manhaji ne ba wai take ke ba ba ce aiki ne Allah ya sa kun gani sunna aiki ne amma don ka da aure kai ahlus sunna ne <laughs> mutum nawa yayi da'awa an gane wa halibu sha manzo sun salame kan tatsun nonon akuya izo da kansa ya tatsa wa ya hatifin naal idan takalminsa ya tsinke yana ina gyarawa wa yarqa'u thawb in ya sun yage ina dinkewa in ta kama ma ayi maho ayi eh, me yake da shi a yi faci ina facewa sallallahu alaihi wasallam wa ya'kulu ma khadimi kuma yana ta abinci tare da mai masa hidima bal ina ta yin ɗayan kuma mai masa hidima ya kawo masa abinci kar i zaunar da shi su ci in ba zai zaunar da shi su ci ba to ya ɗaya ba masa ya bashi shi kuma ya ɗauka ba sai ka ci ka rage ba amma yau kun ga wani abin nan ƴaƴanka a cikin gida sai ka ci abinci sannan ka rage musu ƴaƴanka fa kai ka haife su ba a je wannan matarka wani matarsa sai ya ci abinci ya rage sanadi ya ilahi yanzu ta da ku ci abinci tun da annabi ya aure bai taba cin abinci a cikin gidansa in ba da matansa ba da aka karanta tarihin annabi da kyau in yanzu zai ci abincin dare ɗakin matar da yake kowace mata za ta ɗauko abinci sannan za a zo a zauna a ci wannan a ci wannan a ci wannan a ci wannan shi ke. kuma tare suke ci amma kai matar ba ta da alfarma da za ta ci abinci tare da kai kuma kai ahalin sunna ahalin sunna a haka to ko muku ta bella ya bane wai ce kai ahli sunna ne sai ce a to wannan ya zama ahli sunna ita ita ahli sunna ko za ka ma Allah ya gata da wa ya tsahanu anhu idza a'ya idan an ba bawa ko baiwa wani nika da za ta yi sai suka gajiya annabi sai ya zo shi yi wannan aikin wa tsari sha'a mina sok ikan je kasuwa isiyo abu wala yamna'uhu al-haya an yu'allika an yu'allikahu bi yadihi wannan baya jin kunya ya so ya dauko kayan sai rato ya tafi sa kamar da yake rato da kannan tawa annabi sai je kasuwa isiyo abu ya rato abin sai to wasa ne a ciki kunyar ne zaka ji ita bukata ta san kunya ne to zauna ka ji kunya yaushe bukata ka za ta biya an gane ya yaj'alahu fi darabi fi darabi thawbihi ko kuma isiyo abu isa gefen ta tattaro shi ita wodi shi wayan yanqalibu ila ahlihi ya dawo gida yusafihu al-ghani wal faqir manzo Allah sallallahu ya kasance ina musafaha da mawadaci da talaka wal kabira was sagir yakan yi musafa da babba da yaro wa yusallimu mubtadi'an ala kulli man yastaqbalahu min na wa kabir manzo Allah su ina fara yin sallama ga duk wanda ya hadu da shi karamin yaro ne ko babba aw aswad aw ahmar ko bakin mutum ko ja hurran aw abdan da ko bawa min ahli salah daga cikin masu sallah ai almu'minin daga cikin mu'mini an bayyana to shikenan sai mu tambaye kanmu kenan yanzu do Allah a waɗannan ajujuwa guda shida ko abin da Umar dan Abdulaziz yake yi ko abin da Abu Hurairah yake yi Abu Hurairah yake yi ko yadda Umar dan Khattab yi, ko abin da Ali na Abi Talib yi. ko abin da Anas ya faɗa manzan ana yi wa manzan Allah ko abin da Abu Salama ko Abu Sa'id al-Khudri ita kai to manzan Allah ina yi a gidansa wanne kake yi wanne nake yi wanne ko wannan mu yake yi wanne ne ba mai sai mun samu checklist kenan yanzu ko mun samu me checklist me za mu yi sai mu duba me muke yi sai mu maintaining sai mu rike wanne ne ba mai sai mu fara da wannan ne magabatan mu rayuwarsu sai albarka sai kima sai daraja eh, eh, imam malik allah ya ji kansa ina ta la yasluha akhiru hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwaluha karshen wannan al'umma ba za su gyaru ba sai da abin da na farko suka gyaru dashi a wata abin da yace lan yusliha akhir hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha ba abin da zai gyara al'ummar karshen wannan al'umma sai abin da ya gyara na farko menene abin da ya gyara na farko da'a ga Allah da da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yaka sai suka huta Allah ya datar da mu ya dora mu akan daidai an fita da'awa kamar inda aka sani rana ita yau mun dawo ranar lahadi alhamdulillah an samu nasara garo farko dai ɗabi'a ce ta ƙarna a nan jihar kano waɗanda ba musulmi ba in janar da ake zuwa yi musu wa'azi da wahala ka je yau kuma su musulunta yau amma in ka je ka yi don allah da ka yi wani abu beta wanda zai biyo baya to yanzu mun je mun saka kwai in Allah yadda za mu kyankyashe shi nan kusa abu na farko kenan da aka ba mai rikodin musuluntar ko mutum ɗaya ba amma kamar yadda na faɗa duk wanda ya sa harkar da'awa a najeriya to ya sani duk najeriya bayan da yake da wannan ishu ɗin ba jihar kano ba su ne da wahala ka je kai wa'azi yau ina sai musulunci ce da kai zai musulunta kuma tuntuna haka suke bambancinsu da na yanzu na da za su gaya maka a zo rana kaza za mu musulunta saboda suna yin biki za a gayyato yan uwa da dangi daga nesa su zo a haɗu amma na yanzu ba sa yi sai dai za ka ga bayan an yi kuma suna biyowa suna cewa za su musulunta domin a roƙon Allah Allah ya kawo mana wannan lokaci abin da ya faru na wa'azin bara har zuwa bana ba mu gushe ba ana karɓar waɗanda suke musulunta amma shi ma da aka je ba wanda aka samu da aka a bana da za a koma shi aka to wai don me za a je waɗannan mutanen gasu gasu sai muka ce waɗannan sababbin yankan rake ne a cikin harkar dawa a jihar kano ba sanya dawar take ba da haka muka ƙi mu saurare su to amma jama'a babban nasara da aka samu shine wani bangare na da'awa da ba ma mai da hankali akan ba ma ma tunanin mu je mu da'awa sai ga shi Allah ya nuna mana shi a bana an ji wani yanki kale ku a ji a karamar hukumar rogo sai ya zamanto kiristoci da za a ji wajensu ranar lahadi ne da haka ba za a same su sai dagacin garin ya ce to sai dai akwai wata kasuwar tumatir mai zai hana a tattaro karuwai masu mata masu zaman kansu da yan daudu a yi musu wa'azi tun ɗari cikin ɗari duk musulmi ne muka ce yi a aka tattaro su ‘yan daudin musu zo ba sai karuwa suka zo sun kai su 60 aka yi musu wa'azi aka yi musu wa'azi aka tuna musu al'ada aka tuna musu mutunci aka tuna musu kemata ce aka yi kaza aka yi kaza kafin ka gama ba wadda ba sai kuka ba a cikinsu kuma take sha biyar daga cikin suka ce su in za mu iya mayar da su wajen iyayensu a shirye suke su tuba su dena aka ɗauko su aka kawo su kamfi inda muka yada zango muka yi sansani nan ma suka zo suka haɗu da wasu iyaye mata su ma suka ba su daɗe musu abin nan suna kuka mala zuwa yanzu allah ya saka hakimin rogo da alheri mun kai su gidansa aka yi abubuwa aka yi bayanai ya to za mu haɗu da mu da shi a yi aikin mayar da su kwaya sai yanzu hukumomi ba sa yi wani abu to su kansu masu kuɗi da suke yi su ma sun ne to ko ba su bari ba ne gaba daya sun rage sosai to amma kuma bukatun ne fa sun yawa an gane bukatun sun yawa kuma ga samun ga inda yake muna gidan sai wani ɗan garin matashi Allah ya duke albarka ya zo wucewa sai ga taro sai kira hakimi sai tambaye shi yalla fa na ga wani abin nan wani abu ne sai sai aika jika jika sai a to bari zo sai ya zo aka gabatar da su suka yi musu nasiha sannan sai ce kuma kowace a cikin ya bata naira dubu goma ko ai ya kyauta Allah ya saka da alheri to hakimi ne ce za mu haɗu da shi a yi aikin mayar da su gida sun ɗauki lokaci zuwa ranar lahadi sun ce tuban da suka yi tuba ne na gaskiya da aka ba sa so su tafi akwai haƙoƙin mutane a kansu akwai wanda suna bin su bashi da aka za su tsaya su mayar musu da kudadensu amma dai a yi musu alfarma zuwa ranar lahadi a je a ci gaba da shirye-shirye da za mu yi da su gidajensu to wannan jama'a sai kun shigo ciki kenan akwai yar maiduguri akwai yar taraba akwai yar adamawa akwai yar naija akwai yar nasarawa akwai yar jigawa da yawansu yan katsina ne to waɗannan sha biyar da suka taho da aka abin da sai wasu uku suka biyo sai suka zama sha takwas to yanzu waɗanda arba'in da tara nan da suka ce sun tuba duk sun ce za a mayar da su gidajen iyayensu da aka jama'a sai kun sake shigowa Allah ya saka da alheri kun yi kokari kwarai da gaskiya wannan tafiya da aka yi kaya da aka kai da kuɗi Allah ya saka da alheri akwai kashi da aka bayar ko waɗanda suka yi transfer duk an gani Allah ya saka muku da alheri sai mu zo kuma mu sake tunkara wannan aiki to kaga da Allah muna tunanin mu tafi gidan karuwa mai wa'azi muna tunanin mu tafi irin waɗannan kasuwanni mu je mai wa'azi ba ma yanzu an nuna mana akwai alheri ko ba nuna mana la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min umrin na to mun gode Allah da wannan hanya da ya nuna mana kuma Allah ya ba mu ikon yi jama'a ba za mu iya ba gaba daya amma dai mu iya abin da za mu iya Allah kuma shi yake yi Allah shi yake yi kuma mu kun sa abin da muke so nan gaba Allah ya mana ma kaya na ku mota ta ku ko kun gane magana kaya naku mota taku eh haka muke roƙon Allah iman kuma sai ku huta ba sai an ce ku kawo ba ah to wasu aka ce su kawo damuwa suke yi ko kuwa to ba a ce ka kawo ba ma Allah imana kaya naku mota taku ya ba za ku ce amin ba ne ba ku so Allah ya mana kayan namu mota za mu a <laughs> ce kuna da hasada ba sani ba yanzu hasada kuke mana to Allah ya ba kowa abin da zai Allah ya hore mana gaba daya Allah ya sa mu haɗu gaba daya mu yi Allah ka ba mai kyau a duniya ka ba mai kyau a lahira ka tsare ma zabar wuta muna addu'a mu mamata a wannan masallaci Allah ya ji kansu su shugaba Alhaji Abdulhamid su baba Haruna su Alhaji Ali muna roƙon Allah Allah ya ji kansu duk waɗanda suka riga mu a wannan majalisi a wannan masallaci Allah ya musu albarka Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu ya albarkaci iyalansu muna roƙon Allah Allah ya sa mu cika da imani to aka ce makwacin Alhaji Haruna shi ma Allah ya masa ruwan, rasuwa muna roƙon Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta Allah ya ba iyalai hakurin jure rashi Allah ya sa mu cika da imani marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya yariyar da muke masa addu'a muna roƙon Allah Allah ya ba ta lafiya akwai waɗansu marasa lafiya da suka ce ne musu addu'a akwai yaro da aka yi masa aiki jiya iyayensu sun ce mu taya su addu'a muna roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya sa kafara Allah ya hore yadda za a yi Allah ka ba mu lafiya mai dorewa Allah ka ba mu mai kyau a duniya ka ba mu mai kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah muna roƙonka Allah ka taimaki Najeriya Allah ka kwato ta daga halin da take ciki Allah ka taimaki musulmi a wannan ƙasa Allah mai nufin Najeriya da alkhairi ka taimake shi wanda yake nufin Najeriya da shari Allah ka shagaltar da shi da kansa Allah ka yi mana jagora ka dora mu akan daidai ka taimaki musulmi a ko ina a duniya Allah ka taimake mu a Palestine Allah ka taimake mu a Misra Allah ka taimake mu a Sudan Allah ka taimake mu ma Ethiopia da eritrea da somalia Allah ko ina musulmi yake Allah ka taimake shi Allah ka kai masa agaji Allah ka kai masa taimako Allah muna roƙonka Allah ka taimake addinin musulunci da musulmai Allah ka yi mana jagora ka albarkace mu ka albarkace yaran mu da manyan mu mazan mu da matan mu ka albarkace shugabannin mu yi riko da ankulan mu da kwakwalan mu zuwa ga abin da kake so kai da shi wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrim ala nabiyina muhammad